fi fadlil sahaba akwai nassosi da kuma hadisai wanda suka zo suna maganan falalan sahabbai wancan maganan da ta janyo maganan da ake magana yana da ladan mutum hamsin to akwai hadisai masu maganan sahabi ba a kai shi yaushe ma za a yafi shi ya riga ya warware magana a farko ya ce eh ai wajen riko ne ya fi shi daraja ba a dukkan darajoji ne ba a wajen riko da sunan ne ya fi sahabbai daraja saboda sahabbai suna da mai taimaka masu amma waɗanda suke ƙarshe ba su da mai taimaka masu amma in a koma zunzurutun farala a to ba kamar sahabbai ba inda za a ci musu a cin musu to shi ne ɗauko magana zai yi ta aikace yace maganganassosi da labarai da suka zo a wajen falala sahabbai lafiyama min wajihin mu'ayyanin la yunaqiduhu musamman ma ta fiskar da ba ta warwarwa مثل حديث طوبى للغرباء بعد الله طوبى درجاتي ta tabbata lil gurabai su waye guraba wa yace unasu salihu wa unasu fihin su wayannan baki mutane ne da kwarai a cikin mugayen mutane wanda su kuma ba na salihuna wa unasu fihim an yasu سوء كثير من يعفيهم سوء إن كان غرباء وما يسافى مصر نمكي فنمكي أكثر من مجتبئهم sama da masu muwafaka da su. Wance shi, da ce? shi, na sun sannan wasu wankan da ba su kuma mugaye sai idan ka kalla kusan za ka ce rayuwar da ake ciki masu tsoron Allah suna nan yan kaɗan amma mugaye sun ninka su sun ninka su sun ninka su ya fito magana idan kafa ita wani ya zo wuri amma sai ya rasa abin da zai wuri idan kai aiki ɗaya wani ba zai samu abin da zai warwarin ba sun kwashe sun zubar da shi gefe to ka wani na su ne baki saboda kana aka ce muna wa'in nan da suka zama baki a addini na sun tsari hudu? a cikin da da wafi? ce na unasi a ce wa unasin fihim su in kafire da mutane da suke da sharri mai yawa shan salihi ne nan masu sharri mai yawa manya fihim, wa salihuna din masu saba masu aksar mimman da tsehun sama da nunkin da nunkin masu biyayya haka ku za su yi wahala rayuwa ka in ka gane magana tun itu wahani to an ce duba gare su kaga wannan hadisi ne yana bayyana darajan mutanen ƙarshe ahalus suna da suke rike da suna ƙarshen zamani su ne wanda ba daraja so har an tabbatar musu da tsufa sashe martaba ce a gidan aljanna wannan za a ba wannan للغرباء وحديث ابن عساكر شيكما الذي ذكره في تاريخه عن عمرو بن عثمان رضي الله عنه مرسلا حديث ولا مرسلين ومرفوع ايضا أمتي لا يدرى أولها خير أم آخرها al'umma ta ba a san farkonta ne ke da alheri ko ƙarshen ta ba sani ba to kaga wannan akwai maganan hadisi kuma na ga akwai na harko yake a jihar ibn asahir ya tare shi o oh, muwa bona abu da aka ce a kansa wafi wannan duk yana nuna darajar mutum shi wafi kitabi ta'awil al-mukhtalaf al-hadisi to nan kaga dama abun da ke mana kaikayi a ce na ƙarshen nan sun na farko ko to kuma ga hadisai ingantattu masu nuna darajar da ƙarshen nan to menene malamai suka ce a kai babu wata mas'ala da ba a warware ta ba sai in ba ka san yadda ba akwai bangare musamman an yi shi مختلف الحديث هو مشكل الحديث هو مشكل التنزيل na sayo littafin na ibn al-jawzi ina da tun kowane littafi da na sayo kusan mun yi shi amma dai dai wannan dai ba yi shi ba ko ba a taɓa fannin ba ko ɗan kaɗan tawilu mukhtalafil hadisi qalu suka ce hadisani wai ne ga su can lil lilgura ba'i da wanne ne wannan ummati kaga ya yi karo da khairul quruni karni ثم الذين يلونه suka ce e kalu hadisani mutanakirani kalu wa rawaitum kun ruwaito anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala masalu ummati masalul basari la yudra awwaluhu khairun am akhiruhu a shine wancan thumma rawaitu kuka rawaitu innal islama bada a gariban wa sayaudu gariban wa annahu qala kuma ya ce khairu ummati haka ne khairu ummatil qur'an allazi ya karni kai khairul khair ummati al qarnu alladhina ma bu'ithu fihi kaga wancan yayi karo da wannan ai a ganin ido nan an ce ba san ina yaso alheri ba ko kuma wanda ya riko da addini a ƙarshen zamani yana da ladan kaza to nan kuma an ce khairu ummati al qarnu alladhi bu'itha fihi to kaga maganan wanne ne ba wanne ne ba qalu wa hadha kwaro. wa khilafu. ina mafuta dama kusan mutane nan suke so su ji irin wannan kanan suke so su ji to lalle fa sai an yi bayani to idan ba a bayanin sama za ka bar musulunci ne wani na iya barin musulunci kala Abu Muhammad wa nahnu naqulu mumuna pada masuk annahu laysa fi dalika tanaqulu hata na ko ya tike ku na ku ga tanaqulu yake ganin tanaqulu kila ina neman tanaqulu ne a musulunci bai samu ba kaga ka masa wannan shi gurin kashi da shi ne zai tsalle ya yi ya samu tanaqulu yau amma duk musulmin kirki baya ganin ana akwai tanaqulu wa nahnu naqulu annahu laysa fi dhalika na wa la ikhtilafu bi annahu arada bi qawlihi inna al-islama bada'a qariban wa sayaudu qariban anna ahla al islami. hina bada'a yayin da ya fara kalilu musulunci ba ya fara kaɗan-kaɗan ba wannan garibu ana fassara shi kaɗan shi da daga annabi sai masu haka samu su ali ibn abi talib yara haka samu su abubakar a manja haka samu su Bilal da wani ne a rayu haka samu barori nan aka bi aka tara kaga kaɗan kaɗan abu koyi a ce sallah aka waye gari an taru a gida da cikin dutse ake shiga yau sallar dutsen safa yanzu a koma ana yin sallah a gida kaga tun farko ya fara an ahal islam hina bada qalilu wa hum fi akhir zaman kadhalika kalilu ai wannan haka yake illa annahum khinar sai dai fi yusuf ومما يشهد لهذا ما رواه معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى أو عمرو بن رويد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أمتي أولها وآخرها وآخر أولها وآخرها ومن يبدأ بين وين قبل بعد كده كده في لسانك هو ثمانية صوت ga littafi nan waluha wa akhiruha wa baina zalika sabaju a awaje tsakanin wannan kwa kace karkatatu laysa minka walasta minhu ba sa daga gare ka ba ka daga gare wa sabaju tun wancan hadisi an yi an yi ta tambaya sabaju kana cike ko kike alwasatu su ne tsakatsaki an fi sanin wasasu amma ba san sabajo ba sabajo tsakatsaki wa kada ja'a ja'at fi hadhihi atharu hadisi sun zo a wannan minha annahu zakara akhir zamani فقال المتمسك منهم يومئذ بدينه القابض على الجنب bai riko da addini a wurin sunna a zamaninsa kamar wanda ke rike da garwashi wamin ha hadithun akar ainihin zakara fihi anna shahidi minhum ka shahidi badar shahidi a cikin su kaban na badar وفي حديث آخر ila سئل عن الغرباء an tambaye shi waye su wane ne ne bakin da take magana qala allazina ya ma a matan nasu so ne masu raya abunda mutane suka kashe min sunnati kaga ai ja ana kara kaga yanzu ana karatun zaure shi ke don sai aka zo aka kashe shi kawai rana a ɗaka saboda an samu makarantun kujera ana masu kasuwa akwai wanda suka yi wazi an farko farko na Allah ya gafarta masu hatta za ka ji mutum ya ji gora ya da ji da yi jar sarakin gari ya yi dauda wannan ba shi ne malunta ba hmm? ya ci goro ɗaya eh, daga daidai abin misali a kanka yadda a san sake cin goro sun yi koyo ya fara bani kuma daina bani ba ko ka tuba ne <laughs> na ɗauka ka ce to goron nan yana taimakawa ke in kana son ka kyauta ma ta ma da kaga dai arewa ba mu da goro amma abin da za ka ta ma ko sarki ko dattijo ko dattijuwa ko menene sai ka sai goro mai kyau sai ka kai masa amma na mai kyan daban yake ba fari ne kawai ka ɗauko fari wai suka ce ɗanye ne ka bai da waye bai da waye sun san goro ina zaune da mai goro abdurrahman na je goro ya san kan goro ta kawo kana yi kana yi diga da tafiya sai tafiya sai ka balla ba kana kana zama kana ka ga wannan kaga da aliyu da zango inda da ɗan goron nan suka ɓalla yau ya ce ba fi ne ba yau ba a zuwa yi kuma wanda ya nufi irin nan daga nan za ka cilla kaza daga nan za ka cilla kaza in za ka bi daɗin cille-cille ba dole sai dai ka ajiye zuwa kuma ba haka zai ɗan baka wahala to saboda kan aka je aka ban an dafa yanzu karatun zaure babu ana neman shi dole sai dai a koma wurin waɗanda ake kan su yan gida a wurin su ake karatun zaure nan ne su ne kaɗai za su karanta da kai ibiyar za su karanta da kai risala za su karanta da kai askari yau hatta mutane da abun mamaki za ka ga mutum bai san ibiya ba bai da maniya sanin bai san risala ba bai da maniya sanin ta illa Allah zai tashi tsare addini in dai malami ne za a ɗauka je gidan sarki to ba za a tafi ka umda ba ai umda ba ba wai kuskure ce umda ba ilimin da ke cikin umda kai mai karanta umda ka san shi ba ba tarjama ake fassara ba ka tai ka ɗauko shirin Allah ka gani za ka zama a shekar na kake yi a fassarin hadisin ka ɗauko bulugul marami tarjaman da kai idan ka ga ibana ko tauzihu wane ne a kame za ka gano a shefan na kai kakawoyin da kai sai ka bi kana sakewa inda zai bage maka ga da hi za a kan ce hadisi a farawa ka fara fito in ka fara fito wa irin ta fito shi kenan lokacin za ka zo ka shiga hadisai lokacin da za ka je ka fara muwaka lokacin wuyan ka yi kauri da ko mu wani za ta wani maka abubuwan da ke ciki amma a farawa ka faro da muwatta wannan za ta za ka wala ba kuma za ka gane ba an zai ka kanta abinda ka karanta to kaga yanzu misali an wuce ka ba sun zauki to yanzu akwai matasa masu hankali kan ce ainihin a to yanzu yaya abin me zan isa baka duniya zai ka koma karatu da ta sauki. daga nan a koma wancan karatun da ake zaure shi ne karatu kwanan nan sun sun je interview mm, wajen limanci ita duk tambayoyin da aka bai ya shi ba yiwa yana inda nake ce muku wata ce sharuɗan limanci na wani kaza kaza kaza kaza kaza in juma'a ne na wani kaza kaza kaza kaza ga kankarawa juma'a za a yi kaza duk tambayin ba sa wuce haka in ka duba wannan tambayan su ne ya muktasar su ne a akarabun illa nan nan an sauƙaƙa su amma na can an ba da abu a dubbule ba ku dubbule ita ga mutum kamar in aka ɗauko irin daban ana karanta kamar ɓarna ake ai an wuce wannan yaushe aka wuce su daidai masu lokacin ba kuma ban san inda aka ba da bayanin waɗannan da an wuce su an koma kafa sai a kai su to mutane su suka bi suka rubu hadisi za ka karanta hadisi ka sai maka tsaya gaban jama'a yi amo yi amo ka haɗo da abin da ka ji a labarai ka haɗo da abin da ka ji ka tarwa ka zo ka karanta hadisi dole a dinga mamaki ka karanta shi kiliyan kiliyan tun da kayan da da kyau to shi ka sa ce a ah, ka so ɗan malaman wanda sun ci goro sun yi daga daidai Allah wulaƙanci sannan idan ka yanko wasu muktasaba da wani karatun ke ne tare da duhun telefon a kawa lor so sun wuce haka yanzu a karo ya masu ihu sai ga shi yanzu da yadda suka kai suka rarrutu yanzu an dan ana neman su kuma ba za ka sami zaurin halusuna halusuna duk ba ta koyarwa illa man rahimahumullah wa qalilun ma hum ina ya kace abin da mun wannan ko wannan sallah na ce wani yaro eh dai ba zan iya baɗin sunan ba. wai shi ma ya yi karatu a ina karatun fatahul bari sai na ga kaza na ji kaza na ko yanzu kai ka kai fata bari kenan hmm? kamar da jijin uwan sallah na cewa ina karatun fata bari na ga kaza na ga kaza yawancin mutane duka kaza ake shi to lalle an kai jama'a an gwaro sai dai ba ya duba cewar musibar da ta samu gashi nan limancin babancin baban shi ya so tare ya ko alayi ba kawo shi ba alayi ba kawo shi ba cewar eh ai wasu akan kan sa ɗan shi wani kuma shi hana ɗan shi je ka sai na hana ma karatu yi karatun da kai limanci inda wannan to amma na hana ma ji abdu da su ka bar musu in dai aka tashi gyara za a yi kashe kushi to saboda ka masu haya a bayan su a tsori nan Allah ya jikan shi Allah ya tsare ba da shi mana ya yi karatu irin wanda ake nema na zamani da mai yi karatun zamani ya je ya karanta nos ta ga yayin su ake nas ko ya ce ba zai kara ba zai aiki ba da gida a kwashi ki maka wannan ka aiki ki taimaka wancan sai kaza ki wa ne ne kaza nan a bashi don Allah ne ne ne zan sha kaza ne ne zan yi abin nan kaza tsara zan ruwa kaza lokacin da haka zai rayu in ce zai aiki da gudu za ta ke sha ko ana da sai masu kaga a koma karatun zaure abin da addini ike bukata yau karatun zauren ba. ya kwaje magana ya koma sanatu ya na san ya sa alare ba wai yanzu yi shi ta ya haddace alare ya haddace asimawi ya haddace ibiya ya haddace risalar ya sa haddan. ina da askari ma yana ji kamar ya haddace shi ba shakka amma dai yana tsakiyar muktasar abubuwa suka tafi muktasar ya yi nisa ya fara lawan muktasar ga wannan insha Allah zai rage wani abubuwa zai rage mana amma dai kusan yanzu abubuwa sun juyo kansa da a ana amma dai na fata Allah Allah na roƙon Allah ya taimake shi ya ci gaba da wannan ƙarfi a raya wannan abu haka ga duk malaman nan namu wanda suka mutu ba su da bagada ba su da bagada kiran suna ne ba da amma ka dube su duka in ka je yanzu gidan ba da za ka da gidan wanda ko a zamanin sa yanzu yana na yana zaune a biya wa wannan a biya wa yana ko da ba zai fito a biya wa wannan a biya wa wannan a biya wa wannan wancan ma haka to duk gidajen yanzu ba a mai cike sai kwamfuta ka kwamfuta za za a yi na kwamfuta kwamfuta tana da nata amfani amma ba irin wannan ba za ka samu dubin masu kwamfuta amma ba ka samu dubu masu ba irin wannan karatun za ka samu ba don haka ina ne wa'annan eh? shahida ne minhum ka shahidi badar kashe hidu ba zara ya sa don ma amma dai harin inji ne ba za ta mu na mu kashe hidu shahidu hadisin akara ya zo a wani hadisin annahu su'ila anil gurabai faqala alladina yahyawna ma amata nasu min sunnati fa amma qawluhu khairu ummati al karnu alladhi bu'ithu fihi فلسنا نشك وما شك منه صحابته خير ممن يكون في آخر الزمان ثم في وندر ربنا شكر شكرني وأنه لا يقول لأحد نافي الفضل الذي قوته ما يفلن أكبسه وإنما قال بطل أمتي بطل المطر لا يدرى أوله khairun am akhiruhu ay ala taqadda ala min taqaribi wannan kusanto da abu ne ala taqaribi lahu min sahabatihi kama yuqalu ma adari aw jahu hada thawbi am muakkaruhu wa wajhuhu afdalu illa annaka barakta ta kariba kana nufin kusanto da abin amma ba ganin abun ba minhu ya zama saura ka da mu sake da akan muka sauna amma yanzu mu fara sauna wa kama ta qulu awjuhu hadhihi almar'a ahsanu eh, ko ahsanu am qafaha kanin fiskan wannan mace ya kyau ko ciyarta ووجهها أحسن إلا أنك أردت التقريب كيف تغني فسكة تدعية أنا تشي فسكة تدعية كيف وأنا فسكة تدعية amma ana nufin wajen kusantowa ne wannan bai fiyayyen a fili yake tattalibu ma bai da kuma ainihin ومثال ذا هذا القول الكريم ولا مدنا في نهاية بكامتي أنها كبديء العسل في رجعك في سك ولم يختلف اختلاف اللبن في الرطب ويكون أول خيرا من آخره ولكنه يتقارب ولا يكون لأوله كبير فضل على آخره إذنكم مثل هذا أقوله في اتهامتي أنها كبديء عسلي أنها كبديء العسل العسل في ذكر اتهام أبو آه، يعني نعم كما وجدتم أنها كبديء أقل كمنظومة في زك ولم يختلف اختلاف اللبن بيساب أبدا ساب ونون في الرطب أعتشين أنهم بيك دسنا جبينو جبينو رطب فيكون أوله خيرا من آخره فرق يعفق الشيء ولكنه يتقارب ولا يكون لأوله كبير فضل على آخره انتهى كلام ابن قتيبة وفيه توجيه حسن لوجه الجمع ما ذكره الناظم أوضح أوضح وقد تبين بما ذكرناه بعد الأبيات ولله الحمد نعم ni risala eh, abin nan a wani lokacin ma bai yi ba a mukara tsoron ina gaga kwana da ke abin da za a yi ka biyo ne da lagriba ka zake tulabu amma fajiya ko da ka biyo ne da lagriba malam da ta hannun da ta karbar yau